واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون اما بعد فان الاصل الاعظم الذي لا تصح عباده الله الا به والجنة حرام على من تركه ونقضه هذا الأصل هو إفراد الله بالعبادة وهو الأصل الذي أمر الله به عباده وبعث به الرسل جميعا قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقال تعالى وقد بعثنا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فالرسل كلهم بعثوا بكلمة التوحيد لا إله إلا الله ومعناها لا معبود بحق إلا الله فكل ما عبد من دونه فهو معبود في الباطل قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير فمن عبد غير الله فهو مشرك كافر والجنة عليه حرام قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار وعمله كله حابط قال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين والشرك أعظم الذنوب فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي الذنب أعظم عند الله قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك رواه البخاري وهذه أمثلة على بعض العبادات التي جعلت لغير الله في كثير من بلدان المسلمين فمنها الدعاء والاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليها إلا الله فيما لا يقدر عليه إلا الله وقد نهى الله عباده عن دعاء غيره معه فقال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وبين لهم أنه وحده بيده دق الضر وكشفه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا راد لما قضى قال تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وقال تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يحرك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم وقال تعالى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطميل إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير تبين سبحانه أن المدعو من دون الله من أصنام أو جن أو ملائكة أو أنبياء أو صالحين لا يسمعون دعاء من دعاهم إن تدعوهم لا يسمعوا دعاكم وأنهم ما يملكون من قطمير وهو اللفافة التي على النواة فهم لا يملكون ما يطلب منهم ولا يسمعون دعاء من دعاهم إن تدعوهم لا يسمعوا دعاكم ثم قال تعالى ولو سمعوا ما استجابوا لكم فلو فرض عنهم سمعوا لم يستجيبوا لعجزهم ثم قال تعالى ويوم القيامة يكفرون بشرككم فسمى دعاءهم إياهم شركا ومن أنواع العبادة الذبح قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين والنسك هو الذبح وخص الله هاتين العبادتين الصلاة والذبح لشرفهما وفضلهما قال العلامة بن السعدي رحمه الله تعالى ومن أخلص في صلاته ونسكه استلزم ذلك إخلاصه لله في, في سائر أعماله فمن ذبح لغير الله فهو مشرك كافر كفرا أكبر لجعله العبادة لغير الله وقال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذبح لغير الله فان علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله من ذبح لغير الله رواه مسلم فمن ذبح مثلا لقبر من القبور يزعم أن صاحب هذا القبر يشفع له عند الله فقد ضاه المشركين الذين أنزل فيهم القرآن فهو بذبحه هذا قد خرج عن ملة الإسلام فإن كان يعتقد فيه أنه ينفع أو يضر من دون الله فهذا أعظم وأشد فيكون قد أشرك في ألوهية الله وفي ربوبيته سبحانه وتعالى وكذلك من ذبح للجن وهذا يكثر طلبه من السعرة فيأمرون من يأتيهم بذبح بغير بذبح أو بذبح بعير أو شاة والمقصود بها الجن فهذا شرك أكبر كما تقدم ومن أنواع العبادات النذر فمن نذر لغير الله فقد أشرك بالله تعالى قال تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه فقوله يعلمه فإن الله يعلمه دليل على أن النذر محل للجزاء وما كان كذلك فهو عبادة وكثير من الناس في بعض بلدان المسلمين ينذرون للقبور لأجل أن تقضى حاجاتهم وكل ذلك شرك أكبر سواء أكان النذر ذبيحة أو طعاما أو مالا أو غير ذلك معاشر المسلمين هذه أمثلة على الشرك الأكبر الذي وقع فيه كثير من الخلق قديما وحديثا والقاعدة في هذا أن كل عبادة يقصد بها غير الله فهي شرك أكبر مخرج عن ملة الإسلام قال تعالى ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله godiya su ƙara tabbata ga Allah Ubangijin talakai ina wa lallai babu abun bauta bisa cancanta sai Allah shi kaɗai ba shi da abokin tarayya kuma na wa lallai annai Muhammad bawansa ne kuma manzansa ne tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da iyalansa da sahabbansa da mummunai waɗanda suka bi tafarkinsa har zuwa ranar tashin alkiyama Allah maɗaukakin sarki ya mu kasance daga cikinsu ya ku masu imani mu ji tsoron Allah maɗaukakin sarki kuma kowace rai ta yi dubin abin da ta aikata a nan duniya saboda gobe alkiyama mu ji tsoron Allah maɗaukakin sarki lalle Allah maɗaukakin sarki masani ne game da abin da muke aikatawa a asirce bayan haka yan uwa lalle asali mafi girma tushe mafi girma wadda babu wata ibada da za ta inganta sai da wannan tushen wannan tushe ne wanda aljanna haramun ne ga duk wanda ya gina ibadansa ba akan wannan foundation din ba duk wani wanda ya warware wannan foundation din Allah madaukakin sarki ya haramta masa shiga aljanna menene wannan tushen shine kadaita Allah madaukakin sarki wajen ibada shine asali wanda Allah madaukakin sarki ya umarci bayansa da su gina gaba ɗaya ibadunsu akai wannan shine foundation na asali wanda Allah madaukakin sarki ya aiko manzanninsa akai Allah madaukakin sarki ya faɗa cikin alqur'ani yake cewa wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun an halitta aljanu da mutane dan komai ba sai dan su bauta mun ne kadai Allah ya sake faɗa yake cewa ma arsalna min qablika min rasulin ba mu aiko da wani annabi ba wani manzo ba kafin kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama illa nuhi ilaihi fate sai mun yi wahayi zuwa gare shi mun ce masa annahu la ilaha illa ana fa'budun cewa babu abun bauta bisa cancanta sai ni saboda abauta mun ni ne kadai Allah ya sake faɗa mana cewa Allah ya ce wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula haƙiƙa tabbas mun tayar mun aika cikin dukkan wata al'umma sai da muka aika mata manzo wannan manzon abin da yake ce musu ne an i'budu Allah wa tanibu tagut cewa ku bauta wa Allah ku nisanci dagutu abin da ake nufi da dagutu maluma suka ce shine duk wani abu da aka bauta wanda ba Allah ba kuma ya da wannan ibada manzannin Allah madaukakin sarki gaba daya an aiko su ne da kalman tauhidi kalman tauhidin nan kuwa shine la ilaha Allah, ma'anansa shine babu abun bauta wanda ya cancanta a bauta masa sai Allah duk wani wanda aka bauta masa wanda ba Allah ba to shi bautan batacce ne shi ma wanda aka bauta masa batacce ne shi ma wanda ya bautan ya zama batacce Allah madaukakin sarki ya faɗa mana cikin alkur'ani yake cewa zalika bi anna Allah huwa haq. wannan ya faru ne saboda lalle Allah madaukakin sarki shine gaskiya wa anna ma yad'una min dunihi huwa albatil kuma lalle duk abin da ake bautawa ake kira koma bayan Allah to wannan barna ce batacce ne wa anna allaha huwa al-aliyyul kadir kuma lalle Allah madaukakin sarki shine madaukaki kuma shine mafi girma duk wanda ya bautawa wani Allah madaukakin sarki sunan shi kafiri sunan shi mushriki aljanna ta haramta a gare shi saboda Allah madaukakin sarki ya fara a cikin alqur'ani yake cewa innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alaihi aljanna lalle duk wanda ya shirka ga Allah to tabbas hakika Allah madaukakin sarki ya haramta masa shiga aljanna wa ma'awahu an-nar makomansa gine gidan wuta wa malil zalimin min ansar kuma azzalimai ba su da wanda zai taimake su a filin alkiyama ba wannan kadai ba duk wanda ya shirka ga Allah ya bauta wani ya kira wani wanda ba Allah ba to lalle a dukkan ayyukansa da ya na ibada sallah da azumi in ma yayi to sashe ne so da haka Allah madaukakin sarki ya faɗa yake cewa walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik la in ashrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna min al-khasirin Allah ce tabbas hakika mun yi wahayi zuwa gare ka kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ko mun wahayi zuwa ga waɗanda suka zo kafin kai cewa inda zaka kuskura kai shirka to da duk ayyukan da ka aikata za su rushe su lalace kuma da ka zama daga cikin waɗanda suka fi kowa hasara Allah maɗaukakin sarki yana wannan maganan tare da annai Muhammad ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallama amma ai mun san da mu ake yi so da manzon Allah sallallahu alaihi ba zai yi shirka ba lalle shirka shine mafi girman zunubi a tabbata hadisin da Imam al-Bukhari ya rawaito daga sahabi Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kare ta a gare shi Abdullahi dan Mas'ud yake cewa sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake na tambaye annabi tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi nace mishi ayyu a a'zam wani zunubi ne mafi girma wanda duk wani zunubi da ake yi ma Allah a bayan ƙasa babu wanda ya kai shi girma kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka zunubi mafi girma shine ka sanya wa Allah kishiya a hali Allah madaukakin sarki shi ya halice ka shi kadai amma da ka tashi bautansa sai ka haɗa shi da wasu kuma waɗanda ba su da wani abu da suka contributin wajen halittanka ga wasu misalai da zamu bayar na wasu abubuwa da mutane suke yi wanda shirka ce wasu ba su sani ba wasu sun sani amma za mu faɗa wanda suka sani su fahimci girman abun wanda ba su sani ba su ma su sani daga ciki shine abin da ya shafi addu'a da neman auki, da neman agaji da neman taimakon wani Allah akan abin da babu wanda ya maka in ba Allah ba Allah maɗaukakin sarki yana da haƙoƙi ya akwai abubuwan da Allah maɗaukakin sarki ya riga ya tsara ba wanda ya isa maka sai shi to irin wannan irin wannan neman taimakon kamar mutum ya tashi yin addu'a ya kira wani ya ce ya wani kamun kaza ko mutum ya tashi ya shiga cikin musiba ya kira wani ya ce wani kamun ɗauki. kila wannan ma yana kwance a cikin kabarinsa ya daɗe da mutuwa kila ma ya riga ya diddige a cikin kabarinsa amma shi tunanin shi wai wannan yana da wani matsayi na musamman babu wani mai matsayi na musamman da za a roƙe shi in ba Allah ba Allah madaukakin sarki ya faɗa mana cewa wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'a Allahi ahada Lallai masallatai na Allah ne kar ku kira tare da Allah kowa a cikin masallatan Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ya mu yawa bayani cewa shi kadai ne yake da ikon tunkuɗe ma mutum cuta shi kadai ne yake da ikon yayewa mutum bakin ciki babu wanda isa ya hana abin da Allah ya bayar ko babu wanda isa ya bada abin da Allah ya hana babu wanda isa Allah ya aiko maka da wani falala ya maida shi babu wanda isa Allah ya ce wala tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wala yadhurruka فإن فعلت فإنك إنك إذا من الظ... فإنك إذا من Allah ce kada ku kira wani kada ku tashi yin addu'a ku kira wani wanda babu wani amfani da zai muku ko babu wani cutarwa da zai iya muku in har ka aikata haka to lallai ka zama daga cikin azzalimai waɗanda ka zalunci kawunansu Allah ya sake faɗa mana yace ai wa in yamsaska Allahu bi dhurrin fala kashifa lahu illa hu in Allah madaukakin sarki ya shafe ka da wata cuta babu wanda isa yaye maka wannan cutar in ba Allah ba wa in yuridka bi khairin fala rada li fadli in kuma Allah ya nufe ka da samun wani alkhairi babu wanda ya ife mayar da wannan alkhairin da Allah ya nufe shi da ya same ka Allah yake yusibu bihi man yasha'u min ibadi Allah yana shafan alkhairi ne ga wanda ya ga dama daga cikin bayinsa wa huwal ghafurur rahim kuma Allah madaukakin sarki mai yawan gafara ne ko mai tausayi ne Allah ya madaukakin sarki ya sake faɗa mana cewa ce zalikumullahu rabbukum lahul mulk wanda ya aikata waɗannan ayyukan shine Allah ubangijinku wanda mulki nashi ne walladina tad'una min dunihi waɗanda kuke kira koma bayan Allah ma yamlikuna min qitmir ba sa iya mallakan ko da rigan da ke kewaye da kwallon dabino ne Allah ce ba za su iya mallakan shi ba su iya halittar shi ba to me yasa kuke kiran shi Allah ce in tad'uhum in kun kira su la yasma'u du'a'akum wallahi ba za su ji kiran ba suna kwance a cikin kaburburan suna su ma suna neman ku taya su da addu'a ne ku ce Allah ya ji kansu kuma kun zo kuna kiransu Allah ce in tad'uhum in kuka kira su la yasma'u du'aakum wallahi ba za su ji kiran da kuke yi ba mutum zai fadi ya kira sunan shehu ko shehu Usman dan Fodio ko shehu Ibrahim Inyas ko shehu Tijjani ko wani abu mai kama ko shida da Abdul Allah ya ce in kuka kira su la yasma'u du'aakum ba za su ji kiran ba walau sami'u mastajabu lakum inda a ƙaddara ma sun iya ji Allah ce wallahi ba za su yi amsa muku ba Allah ce wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum a ranar tashin alkiyama kuma za su yi baran game da kafircin da shirka da kuka yi da su za su fada ma Allah ba ruwansu su san da ku ba Allah ce wala yunabbi'uka mithlu khabir abu wanda zai baka wannan labarin sai Allah wanda ya san abin da ke boye da abin da ke fili wannan yake nuna mana cewa duk wanda yake a wani wanda ba Allah ba to lallai ya kama ya saki reshe ya kama ganye Allah ka kiyashe mu daga cikin nau'uka na ibada wanda Allah madaukakin sarki ya tsara in kai ka hada Allah da shi ka hada Allah da wani akan shi to lallai Allah madaukakin sarki ya hukunta wannan shirka ne ko ba zai yafe maka ba in ka mutu kana aikatawa shine akwai abin da ya shafi yanka yanka dabba yanka dabba ibada ce Allah maɗaukakin sarki ya tsara ba za ka yi wani abu na yanka dabba ba sai abin da Allah maɗaukakin sarki ya tsara a yanka Allah maɗaukakin sarki ya faɗa mana cikin alkur'ani yake cewa kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin ka faɗa musu ya kai annai Muhammad sallallahu alaihi wa sallama cewa sallata da yankata da rayuwata da mutuwata gaba ɗaya na Allah ne ubangijin talakai la sharika lahu bana hada Allah da kowa a sallah ko yanka wa bidhalika umirtu da wannan aka umurke ni wa ana awwalul muslimin kuma ni ne farkon mai mika wuya babban malamin tafsiri Sheikh Abdulrahman bin Nasir As-Sa'idi yake cewa duk wanda ya tsarkake Allah madaukakin sarki ya kadaita Allah a sallarsa da yankansa to zai samu daman kadaita Allah a dukkan sauran ayyukansa duk wanda ya yanka don wani Allah to wannan shi ma zama mushriki kafiri kafirci babba wanda yake fitar da mutum daga musulunci annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya tsine ma duk wanda ya yanka dan wani annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa cikin hadisin da aka imam muslim ya rawaito daga sahabi ali dan abi talib Allah madaukakin sarki ya ƙara yadda a gare shi ali da abu talib yake cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa la'ana Allahu man zabaha li ghayri Allah Allah ya tsine ma duk wanda ya yanka ba dan Allah ba duk wanda ya yanka misali don wani kabari daga cikin kaburbura yana wai da tunanin cewa wanda ke cikin wannan kabarin da ya yankan dan shi zai mishi wani amfani ko zai cece shi daga wata musiba to lalle yayi kamanceceniya da kafurai mushrikai wanda Qur'ani ya sauka ya sauka saboda su Allah madaukakin sarki ya hana wannan kuma in mutum ya fita daga musulunci ya zama arne duk wanda ya kudurta cewa yin yankan domin wani wanda ba Allah ba wannan da yankan dan shi zai iya mishi wani amfani ko zai iya tunkuɗe mishi wata cuta wanda Allah maɗaukakin sarki bai tsara ya rabu da wannan cutan ba wannan ya yi shirka babba kuma shirka wanda yake fitar da mutum a musulunci Allah maɗaukakin sarki ya kiyashe mu haka duk wanda zai yanka saboda wani aljani wanda mafi yawan bokaye masu hirka irin wannan abin suke sa mutane a umurce ka a baka wani nau'in dabba na musamman a ce sai ka samu irin shi zaka yanka nau'in dabban ma a faɗa maka gurin da zaka je ka yanka a faɗa maka inda zaka fuskanta in zaka yanka a faɗa maka nau'in irin yankan da zaka yi wani lokaci a sa ya kalli gabas wani lokaci a sa ya kalli yamma wani lokaci a sa yanka a tsaye wani lokaci a ce a haka rami kana yanka ka tura tabban cikin ramin ka rufe da ƙasa duka wannan duk wanda yake aikata wannan har ne kafuri ne mushriki ne ko da ya kira kanshi musulmi ƙarya ne ya zama kafuri wannan ya zama wajibi kowa ya sani wannan kuma bokaye suna sa mutane wannan daga cikin misalai da zamu bayar wanda mutane suke yi na ibada wanda suke haɗa Allah da shi shine akwai bakanci bakanci shine mutum yayi ma Allah alƙawari ya Allah in nayi kaza ya Allah ya Allah in ka mun kaza ya Allah zan yi ibada iri kaza dan in gode maka wannan shi kira bakanci to shi ma akwai wannan da suke yi dan wani Allah madaukakin sarki sai su yi bakance amma da sunan wani in na samu kaza to zan yi mawana kaza ko in wane ya ban kaza wani abin da babu wanda ake roƙon shi sai Allah madaukakin sarki to shi ma shirka ne Allah madaukakin sarki ya faɗa mana cikin alkur'ani yake cewa wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadarin fa inna Allah ya'lamu duk abinda kuka ciyar na ciyarwa ko duk wani bakance da kuka yi to lalle Allah madaukakin sarki yana sane da shi kadan cewa Allah madaukakin sarki yana sane da shi ashe Allah madaukakin sarki yana bada sakamako ga aikata wannan abun kenan wannan kuma yake nuna cewa lalle wannan abun ibada ne yawa daga cikin musulmai suna fada cikin wannan ya zama wajibi in mutum zai bakance ya nemi masana malamai masu aqida masu tauhidi su faɗa mishi menene sharuɗin bakance wanne ne ya kamata yi wanne ne bai kamata yi ba ya ku 'yan uwa musulmai wannan misali ne kadai muka bayar na abubuwan da mutane suke wadda shirka ne kuma suna fitar da mutum daga cikin musulunci ya zama wajibi mu kiyaye ka'ida shine dukkan wata ibada in dai har Allah madaukakin sarki ne ya umuri umarni da ai wannan ibadan sai mutum ya yi ibadan nan amma ya nufaci wani wanda ba Allah ba to lallai ya yi shirka kuma shirka bubba mai fitar da mutum a cikin daga musulunci sura Allah madaukakin sarki ya faɗa cewa wa man yad'u ma'a Allah ilahan akhara la burhana lahu bihi fa inna ma hisabuhu 'inda rabbih inna Allah la yuflihu al-kafirun Allah ce duk wanda ya kira wani tare da Allah ba shi da wani dalili daga Allah da ya nuna ya kira wannan din to lallai hisabinsa yana ga Allah kuma ya sani Allah baya bawa waɗanda suka zama kafarai mafita maluma suka ce wannan yake nuna cewa ashe kiran da ya wani Allah ba Allah ba ya sa ya zama kafiri shi yasa Allah ya cika ta ayar da cewa Allah baya ba baya rabautar da kafiri Allah madaukakin sarki muke muna roƙon shi da sunan sa kyawawa da siffofinsa madaukaka ya ga mana tangan karfe daga aukawa zuwa cikin shirka ko karama ce ko babba ce ko komai girmansa komai kankantansa اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قوموا للصلاة يرحمكم الله